واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يلاه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله a ci gaba da karatun littafin sayul bukhari yau muna safiyar lahadi tara ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara biyu wadda ta daidai da bakwai ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara ashirin muna cikin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai ɗari ko ƙasa da haka da ke cikin sayul bukhari jiya mun tsaya ƙarshen babi na talatin da hudu a wannan littafi hadisi mai lamba dubu bakwai da ɗari hudu da casa'in yau insha Allah za mu tashi farkon babi na talatin da biyar hadisi mai lamba dubu bakwai da ɗari hudu da casa'in da ɗaya Allah ya taimake mu ya sa mu dace Imamul bukhari Allah ya ji kansa yace babu qaulillahi ta'ala babi da zai bayanin fadar Allah madaukaki da ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah al-fath al-khamisata ashar yace yuriduna an yubaddilu kalam suna so su musanya su sauya zancen Allah subhanahu wata'ala sura ta 48 ita ce suratul fatih aya ta goma sha biyar da fadar Allah maɗaukaki da ya ce hula ƙaunin fasl ai haƙƙun! lallai shi ƙur'ani ɗin nan laqawlun wallahi furci ne wanda yake faslun na gaskiya mai tantancewa mai rabewa tsakanin tsaba da tsakuwa tsakanin zare da abawa Wa huwa bil hazl shi ƙur'ani ba wargi ba ne aibin shi ƙur'ani ba wasa ba ne ba wargi ba babu wasa a cikin alƙur'ani babu wargi a cikinsa sura ta 86 ita ce suratul tariq aya ta 13 zuwa aya ta 14 wannan alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala yake magana da yace yuridu na ayyu badilu kalam suna so su musanya zancen Allah ma'ana su sauya alƙawarin da aka yi da su a Hudaybiyya ko kuma Allah subhanahu wata'ala nan ina magana ne da waɗanda suna cikin muminai amma kuma suna wata ɗabi'a wadda ba ta muminai ba Allah ya musu alƙawari. lokacin sulhun hudaybiya ku yi hakuri zan musanya muku da ganimomi a makka da maganima ta haibara da aka sai suka koma babu abin da suka samu a wannan lokaci na tafiyar hudaybiya babu kuma abin da ya same su to amma sai suka koma kuma suna waɗansu maganganu shine Allah subhanahu wataala yake magana akan irin wannan sifa ta munafurci cewa masu irin wannan ɗabi'a kullum sun suke sai sun canza maganar Allah subhanahu ta'ala. kuma abin da ya sa imamul bukhari ya kawo wannan babu kamar yadda ibn battal ya faɗa Allah ya ji kansa ina so ne dai tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana magana sifa ce ta Allah tana nan a cikin zatinsa tare da shi sa iya samuwarsa ba yi lokacin da baya magana ba kuma ba za a yi lokacin da baya magana ba ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa yace shi abin da ya fahimta Imam al-Bukhari ina nufin ya kawo magana ko yi bayani akan cewa Allah ina magana kuma maganarsa bata takaita akan alkur'ani ba kawai maganar Allah ba nau'i guda bace ba za ce kawai qur'ani ne Allah ya faɗa ko shine maganar Allah kadai ba a'a Allah yana da nau'o'in maganganu da yawa ya saukar da wadansu a cikin littattafai wadansu a cikin suhuf wasu takardu wasu a cikin wasu alluna hakanan kuma ya yi magana da waɗanda suke ainihin eh, da wasita tsakaninsa da waɗanda zai magana da su kai tsaye waɗansu kuma ya yi magana da su ainihin wato ba da wasita ba eh, ko kuma da wasita wato bin nan ko a ganshi a cikin mafarki ko abin da ya kama da haka kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah sau biyu a cikin bacci ya ganshi a cikin zuciyarsa ya ga Allah a zuciyarsa an gane ku to qur'ani ko da cewa ba abin halitta bane sifa ce ta Allah Allah subhanahu wataala ya sifanta da wannan sifa ko sifar magana ko da babar halitta bace to sifa ce irin ta Allah subhanahu wataala ya sifanta da ita babu lokacin da za a ce ya rabu da wannan sifa din sannan Allah yakan yi magana da bayi ne gwargwadon su da aka wa ƙur'anin nan bayan an sako shi gaba ɗaya an ɓangaro shi daga cikin lauhin mahfuz aka zo aka aje shi a baitul izza a nan saman duniya aka ringa kawo shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon bukata gwargwadon maslaha ta bayi gwargwadon maslaha ta shari'a to shi ne ainihin imamul bukhari ya kawo wannan babi duk iraddi ga waɗanda suke cewa allah baya magana ko kuma masu cewa ƙur'ani ko maganar allah ɗin a bar halitta ce a'a allah subhanahu wa ta'ala ina ya sifantu da sifa ta magana kuma ba zai gushe ina sifantuwa da ita ba to sannan ayoyi da ya kawo na gaba hula laqawlun faslun ma huwa bil wannan ana so ne mutane su ringa ganin kima da daraja alqur'ani kamar yadda abu obai da yake faɗa cikin kitabinsa na almajaz yace yana daga cikin haƙƙin alkur'ani allah subhanahu wata'ala yadda ya sifanta shi da wannan sifofi ya kasance mutane suna ganin ƙimarsa da kwarjininsa a cikin ƙirazonsu suna girmama shi a cikin zukatansu suna ɗaukaka shi suna ɗaukaka wanda ya san shi saboda lura da wanda ya saukar da shi magana ce ta shi wanda ya saukar da shi din da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwata fifikon maganar Allah ma'ana alqur'ani kamar fifikon Allah ne akan halittu saboda haka mutane su ga kima da daraja alqur'ani su koye shi su iya karanta shi su san fassararsa su san ma'anarsa su san abin da ya kunsa kuma su yi aiki da shi su gudanar da shi a cikin rayuwarsu da wannan ne rayuwa take yin daɗi da wannan ne ake samun zaman lafiya ake samun kwanciyar hankali Allah ya mana jagora قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديثا لسنة ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيدا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قال الله تعالى الله مدوكك ياتي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار yace yu'zini ibn adam Allah yace dan adam ina cutar da ni ya subbu dahara ina zagin zamani tsine wa zamani ya aibanta zamani yi bone da zamani yayi tir da zamani saboda samun sauyi a cikin rayuwa Allah yace wa ana dahar alhali ni ne zamanin ji Allah biyadi al'amr al'amari gudanarwa a hannuna take duk abin da kaga ya faru Allah ya ga dama ya faru uqallibul layla wan nahar ina juya dare da rana wannan ya tafi wannan yazo kuma kowanne ina zuwa da abin da ga dama ne yazo da shi ba zamanin ne kawai yake zuwa da abin ba a'a mai zamanin shi ubangiji subhanahu wataala ne yake zuwa da wannan abin saboda haka dole mutane su karbe shi mahallu shaida cikin maganar shine da yake qala Allah ta'ala yubina ibn adam Allah ce wannan kenan kun ga hadisi ne gudusi annabi yana tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala yana magana wannan hadisi idan kuna iya tunawa mun wuce shi kyan hadisi mai lamba 4826 da hadisi mai lamba 6131 wannan hadisin yana cikin hadisai mutashabihai wanda malamai sun kai ruwa rana a kai sun tattauna Allah ya ce dan adam yana cutar da ni kuma akwai wani hadisi ya zo ya ce dan adam bai sai cutar da shi ba nan ya ce ina cutar da shi kuma wani hadisi ya ce dan adam bai sai cutar da shi ba sun samu karo an gane to babu karo a ciki babu karo wato nan abinda Allah subhanahu wata'ala <coughs> yake yi shine tsawa ce ike yi ga ɗan adam ko da ba zai iya cutar da shi ba ko in ya faɗa ba abin da ya rage Allah ba abin da abin da Allah to amma wannan abin bai kamata karɓe haƙƙi ne na Allah a baiwa abin da bai tantance shi ba zamani baya zuwa da komai ubangiji ne yake zuwa da komai sai dai abin ya faru a cikin zamanin shi zamanin a karan kansa bai wuce dare da wata ba su je su dawo wanda ya wanda ya dawo amma me ike faruwa cikin zamani wannan kuma aikin Allah ne kullu yawmin huwa fi sha'an Kullum a cikin sha'ani yake ina cikin hada hada ta bayansu saboda to ko da ba zai iya cutar da shi ba amma faɗar waɗannan maganganun ɗauke haƙƙin Allah ne a bayar ga wanda bai cancanci a bashi ba shi zamanin a misali kamar gangan jikinka a haka aka haife ka kalli kanka ƙaruwa kake yi kullum kana growing kana ƙaruwa kana girma kana girma wani lokacin sai ka koma kana tsukewa kana ja baya in ta son ka ne za ka samu kanka irin wannan yanayi to kenan kai daga wannan za ka gane kai ɗin ba kai ne da jikin ba me yake gudana a jikin naka ba kai ne da wannan abin ba baka da wannan fawa din baka da wannan karfin in kana ga wani abinci kake ci kake abin da sai Allah ya bar maka ga abincin amma ya hana ka ci in wata dama ce kake amfani da ita saboda ita ne kake ganin kana kaza kana kaza sai Allah ya bar maka damar kuma ya hana ka wancan abin da a nuna maka cewa baka da wani abacin al'amarin abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa to da haka duk abin da zai faru a zamani mayar da shi ga ubangijin zamani nan da Allah ya ce ni ne addahar kar kuma ka zo ka ce to ayan kenan sunan Allah addahiru ko addaharu ko dan ka san mutane da karambani haka kurum to ayan Allah ya ce addaharu saboda haka daga yanzu Allah ya zama addahiru ko kuma ya zama addaharu ita yana daga sunayen Allah a baya ciki an gane Allah ya tsarkaka game irin waɗannan su da haka duk abin da yake zuwa a cikin zamani ɗan adam ya jingina shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai i kawo masa yayewa i kawo masa mafita Allah ka kawo mana yayewa da mafita a cikin halin da muke ciki قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abi hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu Allahu azza wa jal Allah mai buwaya da daukaka yana cewa as-sawmu li wa ana ajzi bi azmi na wani kuma ni ne zan bayar da sakamakon sa ni zan yi sakayya da shi ya dawo shahawatahu wa aklahu wa shurbahu min ajali dan adam ikan bar sha'awarsa ta jima'i saduwa da mata ikabbar cinsa saboda ya samu ya ƙoshi ko ice ya ji daɗi ikabbar shansa domin kawar da ƙishirwa ko isha ya ji ɗanɗano ya ji daɗi min ajali saboda ni ji Allah maɗaukaki wasu junna kuma shi azumi garkuwa ne wali sa'imi farhata mai azumi ina da farin ciki guda biyu farhatun hina yufsir farhatan hina yufsir akwai farin ciki da zai yi lokacin da isha ruwa wa farhatun hina yalqa rabba akwai kuma farin ciki da zai yi lokacin da ya haɗu da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala farhatun haina yufṭir wa farhatun hina yalqa rabba wala halufu fami sa'id kuma lallai wallahi warin bakin mai azumi a inda Allah min rihil misk shi yafi daɗi daɗin ƙanshi a wurin ubangiji fiye da ƙanshin turaren almiski wato allah ya fi son bashin bakin mai azumi kamar inda kai ko fiye da inda kai kake son ƙanshin almiski a hancinka wannan hadisi idan kuna iya tunawa ya wuce wurare da yawa kamar hadisi mai lamba 1894 bakwai kuma zai zuwa nan gaba ma insha Allah a wani wuri to mahallu sha dai sai Allah maɗaukaki yana cewa a somuli azumi na wani a gani ko kenan Allah ina magana magana sifa ce da tabbatacciya ga Allah subhanahu wa ta'ala can ƙarshen azumi da yake wala haluhu fa bis sa'id atyabu inda Allah bin rihil misk bashin bakin mai azumi ya fi kanshi a wurin Allah fiye da turaren almiski shin wannan ita ma maganar Allah ce ko kuwa ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a wannan magana ce ta manzan Allah sallallahu ita maganar Allah ta kare can da yace abin nan wasu abin nan min ajali ذاك تنق والصوم جنة للسائل فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولا خلوق سكة wannan مقنا نزاء الله صلى الله عليه وسلم wasu malamai suka ce a hadisi ne kudusi hukuncinsa gaba ɗaya hukunci ne hadisi kudusi Allah ya faɗi wannan magana to kowa ya faɗa in Allah da in manzo Allah da ya duk ne an gane da maganar Allah da maganar manzo Allah duk ce babu wani abin saboda ma yantiqu hawa manzo Allah baya farici da san zuciya ko saboda san zuciya ko daga san zuciya ko abin da ya kama da haka duk abin da ya faɗa Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya faɗa da haka wata rana iwa sahabbai iwa musulmai kwata kashe ni ya kada in samu ɗaya daga cikinku ya kashe gida kan abin ku shimfiɗarsa yana ce abin da muka samu cikin littafin Allah za mu na halal za mu tabbatar da shi halal na haram za mu haramta sai ce fa inna ma ahalla rasulullah misla ma ahalla Allah wa inna ma harrama rasulullah misla ma harrama Allah ce kwatankwacin abin da manzon Allah ya halatta daidai ike da kwatankwacin abin da ubangiji ya halatta haka na abin da ya haramta daidai ike da abin da ubangiji ya haramta da haka bambancin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta Allah subhanahu wata'ala ta manzo Allah su sallam ba za a karanta ta a cikin sallah ba amma ta Allah za a karanta a cikin sallah amma a bangaren hadisi ko hadisi kudusi da ake cewa da Allah ne Allah ne ya faɗa to ko shi ba a karanta shi a cikin sallah ai kun gane ko saboda haka ainihin abin da ya shafi hukunci dai to da abu dai ne isar da saƙo abinda zai Allah ya ce kai kaza zai kai ka aljanna in za Allah ya ce kai kaza zai kai ka aljanna daidai ike da inda Allah ya faɗa cewa kai kaza zai kai ka aljanna wanda duk abu ɗaya ne na fatan muna gane قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا حديث da sanadi zuwa Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama ayyubu yagtasilu uryana wani lokaci kawai Annabi ayyub yana wanka tsirara harra alaihi rijlu jaradin min zahab sai ga kafar eh, abin nan eh, fa'ara ta faɗo gare shi ta zinari ina wankan kawai sai abin nan din ya faɗo ala ya fi saubi sai ringa kamfata ina zubawa a cikin tafasa, ba wai kafa ce kwaya ɗaya ta zara ta abin nan ɗin ta faɗo ba ta abin da a'a ta gungu ne na kafafun fara kawai fari kawai ganye. suka ringa zuba na zinari daga sama annabi dawud ayyub sai ringa ɗiba ina zubawa a cikin rigarsa ina kamfata ina zubawa fanada rabbuhu sai ubangijinsa ya kira shi kira ita ya ayyub ya kai ayyub alam akun agnetuka amma tara ashe ban kasance na wadatar da kai ga biran wannan abin da kake gani bai na sauka annabi ayyub ina cikin annabawa ko magabata wadanda suke masu arziki masu dukiya ta ban mamaki Allah ya bashi dukiya mai tarin yawa da ya ga wannan sai ringa kamfata ina diba ina abin nan qala bala ya rabb annabi ayyub sai ya amsa wannan tambaya ya ce haka ne ya ubangiji kawo gada ta ni ka bani arziki walakin lagina bi an barakati sai dai ban da iya ban iya wadatuwa ga biran albarkarka waccan dukiya da ka bani ni na tafi gona ni na tafi kasuwa ni na tafi ne faɗi tashi na nemo a hannun mutane ta rinka kai kawo wani na halal ne wani na haram ne wani ya yi mu'amala mai kyau wani ya yi mu'amala mara kyau wannan ta ta kuɗa amma wannan directly arziki ne ka zubo shi daga sama kai tsaye ike yanzu saboda haka ba zan wadatu ga biran wannan albarka ba wai kudin da idabe shi ba albarka da take ci mahallu shi a ciki fadar manzo Allah sun salu ce fanada rabbuhu sai ubangijin sai kira yace ya ayyub ya kai ayyub alam akun agretuk Allah yana magana Allah ba kurma bane ko ba daidai bane Allah yana magana amma wani abu kuma da zaka lura da shi wa fa'ida da zaka fa'idar da ita a wannan hadisin shine ko ita ce albarka a cikin arziki ita ake nema arziki kuma suna ne na duk wani abu wanda dan adam zai iya yin amfani da shi shi ake ta arziki mutane da yawa kuskuren da suke sai suka dauka kuɗi kawai shine arziki kuɗi shine arziki a'a kuɗi nau'i ne ɗaya daga cikin nau'ukan arziki masu yawa barkatai da aka kaga magabata na da idan mutum ya aure sai ce ya samu karuwar arziki in ya masa haihuwa sai ce ya samu karuwar arziki ko wani ɗan uwansa yana wani wuri yanzu ya dawo gida sai ce ya samu karuwar arziki amma kuma yanzu duk waɗannan abubuwan ƙoƙari yake sai an kone su saboda mutane ba sa jin su a matsayin arziki bal waɗannan abubuwan ji ake kuma mutum ya samu ma wasu wani talauci ya same shi wata tsiya ta same shi to da haka sai mutane sun yi tantancewa ilimi Allah ya baka arziki ne lafiya Allah ya baka arziki ne wasu wani kuɗi ne Allah ya baka arziki ne ya baka dama zaka ci zaka sha zaka yi sutura arziki ne ya baka aure arziki ne ya baka haihuwa arziki ne ya baka mulki arziki ne ya baka kai har talauci arziki ne har talauci arziki ne inda yake zama matsala kamar dukiya ce takan zama tsiya ta zama talauci in mutum bai sa'a to da ka duk abin da Allah ya baka karbe shi hannu biyu ka yi godiya to sai ka ga albarkar wannan abin da ka abin da ake nema a cikin duk arzikin da Allah ya baka ita ce albarka yanzu ka ga annabi ayyub me yake cewa da ubangiji ai ba cewa ya ubangiji ai kudin da ka bani ne suka yi min kadan nake son kara ba a'a sai ce a la gina bi an barakatik Banda wadatuwa ya ubangiji ga biran albarkarka wannan albarka ce ka kawo kuma da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da kai da ke da duk musulmi yake gaya mana cewa duk ka in aka ɗauki abu aka baka ba nema kai a baka ba roƙa kai ba ba nuna kai kana bukata ba kawai wani ya ɗauka ya baka alheri ne Allah ya kawo maka karɓar ka shi kai kai saka bani kuɗi kai kai saka bani rake kai kai saka bani abinci kai kai saka yi kaza a roƙar saka yi nuna masa kai kana so a mutum nawa ya tsallake Allah ya ce kai zai baiwa shi kenan sai ka karɓa kai godiya ga Allah wani alheri ne Allah ya saƙo maka in turo maka shi tun daga wata uwa duniya ya kawo maka shi to karbi ka yi addu'a ko da za ka yi abin da ake cewa gwamnati akwai gwamnati kun san gwamnati ko wani talaka misali ko na ƙasa da kai ya ɗauki abin da bai taka kara ya karya ba ibaka a matsayin kyauta kai kuma ka tashi ba shi tukwici ka ba shi kudin da za a sai wannan abin talatin ko arba'in ko ɗanki za a shekara goma sha wani abu mun kai ziyara gidan wani mutum a nan sai wani ya kawo masa sa ba fulata ne ne ɗan uwansa ne sai koro sa ana irin jibi sallah ko shekarar jibi sallah sai kawo sa sai ce to dan takarkari ne muka kawo ko ba yanka shi ba na ba a yanka wani lokaci ko kuma a ba wani ya sallama zai tafi sai kai to nagode nagode a wannan shekara sha biyar din abin da ya dauka ya bashi kudi a gaban mu kashi dawon naira dubu ɗari biyu da hamsin a wannan ko yanzu san dubu ɗari biyu da hamsin ga ƙarami ne to shekara goma sha biyar ce baya dubu ɗari biyu da hamsin haka ya ɗauka ya bashi ko wani mutum nan kano mata yar aiki ce a gidansa za a yi aure a gidansa zai auren da shi sai ta kawo mafici kwaya biyu da kuɗi naira ko talatin ko hamsin sai to alhaji ga wannan a yi haƙuri za a shekara kamar sha wani abu shi ba kai amma dai na gode Allah saka da alheri tun daga wannan lokacin duk shekara sai ta je umra sai ta je aikin hajji yanzu mafici guda biyu da naira hamsin za su biya kudin maka to alheri to da haka duk wanda yi maka shekar ka raina baka san me wace albarka Allah ya sa ciki baka san menene abin da zai je idan to haka ya kamata mutane su rinda Allah ya gadar da mu amma masu albarka wannan hadisin shi ma ya wuce kamar hadisi mai lamba 279 wannan da daɗewa mutane za su iya mantawa hadisi mai lamba 391 an gani قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله الأقر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث دسندي زو أبي هريرة الله يقال مسا يداتي ومن زان الله صلى الله عليه وسلم ياتي يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر a wata riwaya yanzilu rabbuna duk su ɗaya ne ubangijinmu yana sauka tabaraka wa ta'ala wanda alkhairinsa ya yawaita matsayinsa ya ɗaukaka kulla lailatin ila sama'in duniya a kowanne dare zuwa saman duniya hina ya buƙa sulusun lailin akhir lokacin da kaso na ƙarshe na ukun dare isaura in ka raba dare gida uku in ka so biyu suka wuce saura daya to sannan ubangiji yake saukowa faya kulu shi ubangijin sai ringa cewa ina shela ina kira mai ya du'uni fa astajiba la wane ne ike kira na wa zai kira ni ganin amsa masa kira ni directly amsa maka directly kira ni kai tsaye amsa maka kai tsaye babu shamaki mai ne fa'utiya wane ne ike roƙata ike tambaya ta wani abu wa ike neman wani abu sai in bashi mai yastaghfiruni fa'aghfiru la wane ne ike neman gafara ta ni kuma sai in gafarta ba wannan shi ne hakikanin abin da ke ta ina mai karɓa ga mai bayarwa ko wasu mawaƙi ya zai ya yaudare ka ya ce kai ne mai bayarwa mai karɓa zai karɓa wannan yaudara ce in ka bi shi ka yaudaru Allah kaɗai shi yake neman ina mai karɓa shi kuma ya bayar don shi ne mai bayarwa amma yadda za ka gane duk wani wanda aka ce mai bayarwa ne na masa waka ko an ziga shi ko an ce kaza kaza kaza kaza kaza ka je ka gaya masa ka ƙalubalance shi ka ce izo ce mutanen unguwarsu duk wanda yake da bukata yanzu ya bashi ka gani zai yi bai to balle mutanen garinsu ko mutanen jiharsu ballantana ce mutanen kasarsu Allah zai baka arziki kuma Allah ya sa arziki albarka cikin arzikinka ka je ka yi ta abin da ya kamata ka zan mai kyauta ka zan mai baiwa amma kai ka san kai ba mai bayarwa ba ne mai bayarwa shi ne Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana qasid wal mu'tillah yace ni rabawa kawai nake me bayarwa shine Allah da garka dauka wani yana da yawan kyauta wani yana da kaza ka ce ai wani ai mai bayarwa ne a mai kyauta ne wani ina da ina da kyauta ina da sakin hannu ina da kaza ina da kaza amma mai bayarwa na hakika shine Allah Allah muna roƙonka ka bamu daga falalarka to ma'allu shaida a ciki shi ne da ya ce fa ƙulu sai ubangiji ya ringa cewa da yad'uni Allah yana magana ba a lokacin da baya magana ba ba kuma za a yi lokacin da zai daina ba Allah subhanahu wata'ala ya sifantu da wannan sifa ainihin sifantuwa irin ta kasancewar zatinsa wannan hadisi ya wuce a wurare kamar hadisi mai lamba 1445 قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعرج اتياج أبا هريرة الله bahurayar Allah ya ƙara masa yadda yana cewa ya ji manzo نحن الآخرون السابقون يوم القيامة mu ne na ƙarshe amma marigaya a ranar tashin alƙiyama. wannan al'umma in ji manzo Allah ya ce ita ce al'umma cikon ta saba'in al'ummomi sittin da tara aka yi suka rigayi wannan al'umma Ya ce to amma duk da mun zo mu ne na ƙarshe kuma mu ne na farko a ranar tashin alkiyama mu za a fare wa hisabi mu za mu fara shiga aljanna amma wajen shiga wata kuma ba wannan al'umma ce za ta fara shiga Allah yana san wannan al'umma a gani ya kamata mu raba biki bai raba biki bi wa Allah abin da yake so Allah ya zaɓe mu ya fifita mu ya ƙaunace mu ya nuna mana soyayya ya ɗaukaka mu ya darasta mu ya ba mu kima ya ba mu matsayi ya kamata mu ɗauki Allah mu ƙaddara shi inda ya kamata a ƙaddara shi wa bi hadha al-isnad da wannan isnadin qala Allah Allah yace anfiqa unfiqa alayk ya kai dan adam ka ciyar ni ma sai ciyar da kai Allah yake ga dan adam dan adam ciyar daga dukiyata da take hannunka ni ma sai ciyar da kai mahallu shafi ne da ce ƙalallah Allah ice an gane ku wannan ina tabbatar maka da cewa

wannan hadisun duk ya wuce waɗannan wurare da kuma zai sake zuwa a wani wuri a nan gaba ƙala haddasa na fubayin an umara ana bi zura ana bi hurairu ta radiyallahu anu faƙal wannan hadisun da sanadi zuwa abi hurairu Allah ya ƙara masa yadda sai ya ce habihi khadija wannan hadiza ce a taska bi ina in fihi ta'am ta zo maka da wani koko akwai abinci a ciki au ina in fihi sharab ko wani koko akwai abin sha a ciki fa qari'aha min rabbiha assalam da haka ka karanta mata sallama daga ubangijinta ka ce ubangiji ne mata sallama ina gaishe ta wa bashirha bi baitin min qasabin kai mata albishir cewa tana da wani gida a gidan aljanna min qasabin na daga rarakakken ainihin zabar jadi wanda aka rarake shi ko lu'ulu wanda aka rarake cikin sa wato gidan da lu'ulu aka yi shi aka rarake cikin lu'ulu aka yi gida kai wannan gida ya sha kyau ko gida na lu'ulu gidan zabar jadi ai ku kaga kyau kuma ba daga waje aka yi shi ba a'a daga ciki wa bashirha bi baitin min qasab la sakhaba fihi wala ka gaya mata gidan babu hargowa a ciki babu hayaniya wala kuma babu wahala babu gajiya wannan hadisin za ku ji shi haka katsam wani yanki ne na hadisi sai aka ɗauko mahallu shaida a ciki mala'ika jibril ne ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kuna iya tuna wannan hadisin ya wuce a can cikin kitabul manaqib manaqib hadisi mai lamba dubu uku da dari takwas da ashirin izo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa wahayi to shine sai yake cewa ga Khadija ta zo ta kawo maka wani koko akwai abinci a ciki ko abin sha a ciki amma wasu malamai ma a can gurin bayanin da suka yi shine tun kafin manzon Allah ya auri na hadija ne malaika Jibril zai zo ya ga masa wani. amma magana mafi inganci malaika jibril bai zo wajen manzan Allah ba sai a gauru hira shi ne lokacin da mu'amala ta fara shiga tsakaninsu a ce a yi kaza a yi kaza amma ya zo wajensa lokacin da yana karami wannan ba wani da ya gaya masa ba ya zo ya tsaga kirjinsa an ce ne ban shaidan an yi kaza an yi kaza wannan da abubuwa kuma wannan bai hana za a ci gaba da abin nan ba amma dai a ce ya zo a sifa ta jibril ya ce da shi kaza abin da aka san ya faru na farko shine lokacin da ya kawo masa wahayi kuma lokacin tuniya da auren nana khadija sun kusan shekara goma sha biyar suna tare an gano wannan magana saboda haka kenan ta yi manza allah ina wani wuri inda baya ganin hadija shi khadija shine mala'ika jibril ne yake ga masa ga khadija ta zo ta kawo maka kaza ta kawo maka kaza an gane amma kuma wancan din ma ma ba'i ba abu ne wanda ba zai yiwu ba da haka malamai suka faɗa to shi ne sai yake gaya masa gashi ta zo to sai kuma ubangiji ya ce a gaishe ta eh, ka ji manyan mata ko babban mace ce wannan ko karama matar da Allah yake aiko a gaishe ta ya ce ine mata sallar Allah ya ce da ta khadija assalamu alaikum wa rahmatullah wannan babban mace ce ko karaman mace ce amma ya ce kuma mai sunan tsofaffi ko haka ake fada yanzu za a sa waɗannan suna da yau da Allah wannan suna ni tsofaffi tsohon suna kaga sai Allah ya taimake ka ko ba haushe ya ce da tsohon zuma ake saboda karkabi wannan ya mata duniya an tafi mutane gaba ɗaya sun ruɗe sun bar abin da ya kamata su yi sun yi suna abin da bai kamata ba wata ta ji wai an sa da suna nur wai sai ta ce ai eh, to ita an haifa sai ta sa masa suna nuratu ta eh, take so ta sa mata suna nuratu to nur haske kenan nuratu kuma farar wuta da larabci ba ba ba ba ta mace ce haske nuratu ba a'a farar wuta ke to da jar wuta da farar wuta da bakar wuta da koriyar wuta da shudiyar wuta duk ya sunan su su da aka sai ki zo sai tun daga kan shan nono za ta fara gana muke bala'i sai ta ganyara miki cizo tun da da da shi kuka ce ma na da da sanyi ya fi zafi rana ta sha sau ɗari ta shi zai ke sau ɗari biyu sau dari uku ke kika jawa kanki wannan sunan da ake cewa abin ka san mai ma'anan hadija daga hadad mutunci kama kai sanin daraja da kima mutum isan daraja sai kimar sai kama kansa isan shi mutumin arziki ne mutum ne mai mutunci bai kamata a ganshi a inda bai kamata a ganshi ba ina jin kunya a ce an ganshi nan gurin bai kamata a ce an ga wani ba a gurin a ce ya je ya ganshi a gurin daga wannan ne ba yanzu za ka hada da farauta? Farauta ba sai dai ta maganin ƙyafi ba to wai ta nan maka fafara ku turo ya ga mai kyasbi me zafi eh tafi waɗannan sunayen tafi waɗannan sunayen waɗanda suka gabace ka sun fi ka sanin ma'anar harshen larabci kuma sun fi ka sanin ya ke cin alkarama sanin kai da mutunci sun fi ka sanin hanyoyi da za su budo ai fa'al ne ake fata ne fata ne ko fir'auna abin da yasa ya zama tambadadde saboda daga asalin sunansa ne daga fara'ana ne shi yasa ya zama tambadadde daga kamar kwallon shege a ce kwallon shege shege na aja baya a nuna shege na jinjina a jinjina mutum akan shekanta shi daga shi ne ma'anan fara'ana din saboda kun san da can da irin wannan gagarar ce ake nada sarakai shugabanni da can zamanin jahiliya irin ta wance kowanne zamanin jahiliya ana irin wannan gagara wanda i gagara ya fi karfin kowa shi ya fi kowa zalunci ya fi kowa shikiyanci ya fi kowa iskanci kowa yana jin tsoronsa sai a ce to shi ne shugaba da kuma irin wannan zamani yanzu ake so a dawo da shi eh irin sake so a dawo da shi shi aka fi jin tsoro shi aka fi eh, taka tsantsan da shi ko yana jin tsoron ba shi ba ka da mutuncin da ba zai iya keta ba ba ka da alfama ko darajar da ba zai iya cin mutuncin kai wulakanta ka ba gaya maka magana yi matuƙa abin da ya ga dama ta irin wani abin shi ake so a ɗauka kai kuma kana ga kana da mutunci kana da abin nan kana janyewa kan saboda ka ke ta alfarmaka a cikin mutuncinka kana wulakanta kada maka ba daidai ba kana janyewa to haka yanzu ake so irin wancan abin ake so idawo to kuma manzo Allah ya ce wannan lokacin ya riga ya wuce ba zai dawo ba da haka su masu son sai ya dawo albishirinsu su daina wahalar da kansu ko kuma suna wahalar da kansu waɗanda kuma suke jin tsoro kar wancan lokacin ya dawo su ma albishirinsu lokacin ba zai dawo ba da baganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowa zai abin da ya so yi shakenci iya abin da zai yi kuma daga ƙarshe duk a rugun tsuma a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ƙarshe ya yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya da kuma na ga lalle za mu kwana a nan saboda duba da lokaci da kuma abin da ya rage mai yawa ne kwarai da gaskiya cikin wannan abin nan na fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora kawai dai mahallin sha da ciki Allah ice a ce ina gaishe ta kenan Allah yana magana Allah yana magana da haka dan uwa karka taba yadda cewa ubangiji baya magana a'a ubangiji ina magana ina magana da harafi ina magana da kalmomi ina magana da jimloli kuma yana magana ne mai amfani ina magana mai amfani duk sanda ka ce ubangiji yayi magana ka tsaya ka saurari wannan magana za ta amfane ka ko dai da kai ko da ka bari a cikin bin abin da Allah ya faɗa na aiko a bari ga wanda yi amfani da abin inda Allah ya ce to shi kuma alheri ne za ta kusantar da shi zuwa gare shi da rahamarsa da nesan ta ci gabaran shaidan da azabar Allah subhanahu ta'ala na roƙon Allah subhanahu ta'ala da sunayensa kyawawa da sufofinsa na ɗaukaka Allah ya arzurta ni da ku tsayuwa inda ya tsayar da mu Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka shirye mu Allah ka shirye yaran mu Allah ka shirye manyan mu Allah ka shirye mazan mu Allah ka shirye matan mu Allah ka kinsa shirya jikin zukatan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka riko da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka sa albarka a neman mu Allah ka sa albarka a noman mu Allah ka sa albarka a kasuwancin mu Allah ka sa albarka a ayyukanmu Allah duk abin da wani mu yake yake samun hanyar rayuwa Allah ka sa albarka a ciki Allah ka wadatar da mu da wadatarka Allah ka arzuta mu daga arzikinka Allah ka wadatar da mu ga biran waninka Allah ka sa bukatun mu a hannunka Allah kar ka sa bukatar mu a hannun bayinka Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare ma zabar wuta Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu ka ji kan malamanmu ka ji kan abokanmu ka ji kan ƴaƴayenmu ka ji kan ainihin duk musulmai waɗanda suka rigaye mu gidan lahira Allah muna roƙonka inda muke musu addu'a ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya waɗanda suke gida da waɗanda suke asibiti waɗanda suka kwanta da waɗanda suke a tsaitsaye Allah in ka ba su lafiya mu ma muna roƙonka inganta lafiyar mu ka horar da lafiyar ta mu zuwa ga aikata abin da kake so ka yarda da shi Allah karka hana mu ganin mu inda kake son ka gan mu karka arzurta mu ka gan mu inda baka son ka gan mu Allah ka zama jin mu ka zama ganin mu Allah ka zama hannayen mu ka zama kafafun mu Allah ka zama to kai ne koyaushe a cikin tunanin mu da kwakwalwar mu da kirazan mu Allah muna roƙa kai mana jagora ka dora ma kan daidai wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته